Aha Entertainment. Aha Entertainment. Gabatar muku da. Idan mutum ya aure ana mai addu'a, ango da ya aure ko na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu banda na biyar yawwa. Na ce banda na biyar mana banda ƙarawa sama da mata ta hudu kenan kana da hudu ka auri mace ta biyar babu a shari'a. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير wannan addu'ar da ake ko na ango kenan ko amarya hadisin Abu Hurairah ne idan mutum yayi aure a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da Annabi yake faɗa masa barakallahu laka Allah maka albarka wa baraka alaika Allah sa albarka a cikin sha'aninka gaba daya wa jama'a bainakuma fi khairin kuma Allah ya haɗa tsakaninka da matarka da alheri ko barakallahu laki wa baraka alaiki in mace ce wa jama'a baina kuma fi khair haka annabi yake yi addu'a ga wanda ya aure jama'a wannan shine sunna sai a haddace barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a baina kuma fi khair mutum yana yin aure ka tura masa wannan ko a waya ko ta text ko a baka to kai sunna ka samu lada kenan to shi kuma idan yayi aure shi ma akwai addu'a da zai wa amaryar kula da wannan addu'a dan wani ya je yayi wa wata mata addu'a ta tashi ta danna ta gudu ce wai zai mata sihiri eh to a jahila ya auro ta taba karanta ana yi ba zuwa ya je kama kanta yana mata wannan addu'ar ta ce zai tsafe ta daga zuwan ta gida zai tsafe ta ya kama mata kai yana mata kaza kuma ka annabi ya ce ai ka dora hannunka akan matar ranar farko kenan ranar da ta shigo an yi amarci an yi waye ana kai mata addu'a daidai take da mota idan ka saya ka ɗora hannunka akan motar ka yi ko akan mashin in ka saya ka ɗora hannunka akai ka yi ko keke ko me abun hawa manzo Allah ce idza tazawwaja ahadukum imra'a in ɗayan ku ya auri mace aw idza ishtara khadiman ko kuma ya sayi hadimi bawa mai masa hidima a lokacin ana sayar da bayi falyaqul allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ha alaihi addu'a ta fara daga nan ne Allahumma inni as'aluka ha wa khaira ma ha alaihi wa a'udhu bika min ha wa sharri ma ha alaihi wanda yake shirin zai wata amarya to sai haddace wannan addu'a tana zuwa ka buga mata yawwa amaryan nan kuma ko ta mota ne ko ta keke ko ta mashin ko ta dan adam Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka ka bani alherin wannan amarya wa khaira ma jabaltaha alaihi ya Allah ka bani alherin da ka halicce ta a kai kyawawan ɗabi'u da hali yardajjen hali na kwarai ka azurta ni da shi wa a'udhu bika min sharriha ubangiji Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin wannan mata wannan amarya wa sharri ma ha alaihi da sharrin da ka halicce ta kai ha ai khalaqataha ka raba da shi idan mota ne ma ko mashin ko abin hawa Allah ina roƙonka alherin wannan abin hawa da alherin da ka yi shi da shi ya Allah ina neman ka raba da sharrinsa yawan zuwa gareji akai akai wa sharri ma jabalta alai da sharrin da ka halice shi akai watakila hadari ko ya zama sanadin ka ya kashe ka ko motar ta mai da kai gurgu eh kai hadari da motar ka samu paralyze wannan duk sharri ma jabalta alai ne ko mashin ɗinka ka haushi ka danna shi ka taka birki ya ki tsayawa ka je ka shiga tirela Allah kiyaye wa sharri ma jabalta alai <laughs> kaji masu babura sun fara amir kenan to kaga wani akwai albarka a ciki haka kuma matar ma me yasa aka ce mata saboda dan adam yana da alheri yana sharri yi yanzu wani ba nan aka ba da labari matarsa ta kashe shi ba wa yau sharri ma jabalta ne kwarai ku a nan nan ba nesa ba kawai cewa zai zai mata kishiya ta samu reza wallahi ma nan reza ta samu da dare ta yanka mashi gaban shi kafin ya farga in ga mata danne shi ta abin nan ana ta rikici a lokacin har wai an ce wai ko ya daukan mata lauya yi eh, aka karshen ta daman sharrin hukuncin dagutu kenan gashi an gani ta kashe shi ka daukan mata lauya ina jin watakila tana nan abinta ta yanke shi talas shi kan sai jana'iza akwai wanda ta sa masa ta sa masa guba ya sha mai laifin saboda kawai ya ce ya ce zai aure akwai wanda ta sa masa kashi a cikin miyar sa. an ba ta magani ne ta je wajen boka duk wannan shirin ma jabalta alai ne dole sai ka yi addu'a kan matar ka kowa ce ita wallahi ko baka yi abin da muka faki idan ta wata ran tana bacci ka buga mata Kura Allah <laughs> kashi ustaz kashi ka san kashi ko ai Allah isa boka bai yi ba boka bai yi ba ta je ta tattara dan kashin ta kada masa irmiyar samiyar <laughs> ka Allah sauki wallahi wata tsira in an faɗi ta ma kamar hankali bai zai dauka ta hada masa a cikin miyar kubewarsa <laughs> to kaga sai addu'a sai da ya sa a baki ya ji ɗanɗanan fa ya sha bamban kuma mala ya tambaye ta wanda yake ba labarin ya tambaye ta ya ce eh, ta ce yayi eh, kashi ne wallahi ta boye mai mai waɗannan mutanen sai dai addu'a fa ha ba abin da ba sa yi akwai wanda ya kama tana nan tana magana da boka za ta halaka uwarsa shi a halakar da ita ta matsanta akwai wanda ita kuma shi mai gidan saboda yana dan abin hannu shi a yi masa magani a dafe shi akwai wanda ta yi ta burin a kashe shi ta samu ta ci gado gwanda ya mutu kawai ta ci gado in ya mutu damun ya'yanta ne kadai sai ita shikenan so majoratin kuɗin ita za ci ne har kashe mazajen suna yi kuma tsiyar mace ta kashe ka ta ci gadon kuma wani ya zo ya aure ta ya cinye kuɗin Allah isa malam to shi yasa malam in annabi ya faɗa abu kada a yi sakaci da shi akwai ana yi wallahi malam akwai na kirkin akwai na banzan da wanda za ta zo saka a gaba ta zagin ka duk ba suna mutane ba mutum matar sa shi a gaba ta zage shi ta das kuma ta gama ya tashi wallahi duk suna na malam aka gaya ma abinda mata suke wa maza ka ma bai zai dauka ba Allah matarka ka ciyar da ita ka dauna ta zazzage ka tas ko ta hana ka sakat komi za ka yi kana jin tsoronta Allah ya jarrabe ka sa maka tsoronta a cikin ranka ba za ka iya wani tasarrufi ba sai ta ga dama ga ta yar fridge da ita bata kai ta kawo ba amma ta zama maka matsala kamar sauro ne duba sauro bai kai ya kawo in ya shiga maka hanci zancen ka ya kare haka za ka yi ta fama ya za ka yi sai addu'a to idan ka bi Allah sai Allah ya baka karfi a gidanka ya baka karfi akan ko ina na yadda akwai jarabawa ba akwai jaraba don wannan halittar da kake gani alfahari baya maganin mata Allah alfahari baya maganin mata zafin rai galiban bincike ya nuna masu faɗan ma masu bala'in ma yawanci su kuma an fi gara su a gida galiban fa ba kowa da kowa ba na'am <laughs> to kaji akwai wadda ta ta kwaikwaye mari ta buga wa uban mijinta ba mamaki ya haka wallahi ba mamaki akwai wadda ta ci damara kuma za ta daki uwar mijin ta ce ke haifa kika ni kuma aure ne kawai ki sai in daka ki wallahi kenan kuma daga baya hakuri za a zo a bara ce kai hakuri alhaji mata sai hakuri sai to shikenan ka raba gidansu shikenan kawai kalas Allah kiyaye mu kar wani ya faɗo ta magana kai kawai ka ce Allah kiyaye ba ga suna ana halaka a kansu ba hakan da take ta kawo wala jarabe ka da santa Ta tabarna ba ka iya hana ta ba Ta tabarna ba ka iya magance ta ba yawwa kuma tarihi ya nuna manya-manyan mutane mata suna azabtar da su manyan mutane ko shugabannin kasa ko wani gwamnoni ko wani menene wallahi akwai waɗanda su yin abu a ƙasa ai ta neman su abu amma wallahi ana zuwa wurin matarsu aka ce a gaya mai ya ce ai an gama har yaran gida suna ganewa shi baban mu wallahi bai zai ba sai wanci ta ce yayi an yi an yi an yi abu a gida a yi wa yara abu yaki kaje aka samu amarya su aka ce ba dai kuna so ba suka ce muna so wallahi anti ce to zai yi ku tashi ku tafi ba ba ya ce na ce muku zai yi <laughs> wallahi tallahi kaga iya kaskanci kenan mala yaran ka ce baba ba zai yi ba fa ya ce fa bai ta ce na ce zai yi ba ni na ce zai yi ba zai yi kuma wallahi sai da eh, wani shan iska a wani mota ana wani barazana ana wani shirme kawai addu'a Allah kiyaye mu shikenan to wannan annabi ya ce a yi wa mace addu'an nan kamar yadda na gaya muku za ka ɗora hannu a ka sai ka yi mata addu'an nan kun fahimci wannan du'aul utas addu'ar mai atishawa riwayar abu huraira manzo Allah yana cewa idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah idan ɗayan ku ya atishawa ya ce alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu dan uwansa ko abokinsa shi kuma ya ce masa yarhamukallah kana yin atishawa kana yin atishawa me zaka ce alhamdulillah ita fa atishawa ita ma lafiya ne dan wani in ya dade bai ba sai ya je ya nemi likita ya mai bayani idan ka ce alhamdulillah to nan kusa da kai sai ya ce ma me Allah. to fa idza qala lahu Allah. idan aka ce da kai Allah, to kai kuma me zaka sake cewa yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku ya gyara wato munanan ku ko kurakuran ku. kamar Allah ya shirya da kai ya gyara ma aikinka riwayar bukhari ne wannan ita ce sunna to amma abin da aka ce mutum sai ya faɗi alhamdulillah zaka ce Allah. idan zai jera atishawa 350 in dai bai hamdala ba ka zuba mai ido ba ruwanka da shi kai banza da shi to za ka iya tunatar da shi ka ce ce alhamdulillah wannan ba laifi wa'azi ne in ka ga dama baka tunatar da shi ba ka rabu da shi in yayi hamdala ce da shi ya yarhamukallah shi kuma hakkinsa ne inda ya ce alhamdulillah ka ce mai yarhamukallah kusan nan ka'ida ta biyu idan mutum yayi ya wuce kwaya to shi ma ka kyale shi eh to ai yayi yayi daya yayi hamdala ka ce da shi kalla yana da kara wata yi hamdala ka ce rahamukallah yi da kara wata yi hamdala ka ce rahamukallah zai kara na hudu sai ka yale shi ya shigar da wasa a ciki nan. ko kuma murar ce ta kama shi ko na me wani ya yi a gaban annabi ya yi ɗaya annabi ya masa ya yi na biyu annabi ya masa ya yi na uku annabi ya masa ya kara na ce kai mura ta kama ka <laughs> yawa saboda kawai ne ya zo ya saka aiki ko ba ka bane ya zo ita jero maka a shawoyi jamin a shawa kwaya ukun nan ya isa Allah sa albarka an fahimce ni yawa wai lafazin a canja kullum na gaya muku canja lafazin mace ina akwai malaman da suke ganin in mace ce ba laifi an canja akwai wanda suka ce kuma a tsaya akan lafazin annabin tunda a lokacin annabin ma ai akwai mata amma kuma ga abin da aka faɗa amma ba cutar ba fa yayi daidai yarhamukillah yayi ba a saba ba daidai ne idan an ji daɗin wannan bidiyon da na like sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru yi subscribe domin samun sabbin bidiyo